الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة وأخلاق والأخلاق والجهاد وغير ذلك فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه حتى يعرف نعم حتى يعرف نعم حتى يعرف دلالة الكتاب دلالة. نعم دلالة الكتاب والسنة على خلافه قال تعالى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 bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon tsaya a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci na Litinin yau muna 29 ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1400 da arba'in da hudu wanda kuma yake daidai da ashirin da shida ga watan tara miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna alfurkan bayan alhaƙi wal wallafar shekul islam abu al'abbas ahmad ibn abdulsalam ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyyat alharrani a dimashqi rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na talatin da biyar a wani littafi karatun da ya gabata muna sharhin hadisin khairul quruni qarni khairul quruni alqarnu alladhi bu'ithtu fihi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafificin al'umma ita ce al'ummar da aka aiko ni a cikin su sune sahabban su sallallahu alaihi wa sallama wa radiyallahu anhu shine alladhi bu'ithtu fihim al'ummar da aka aiko ni a cikinsu sun thumma allazina yalunahum sannan waɗanda suke biye da su su ne tabi'ai almajiran sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan thumma allazina yalunahum sannan waɗanda suke bin su sune atba'u tabi'in almajiran tabi'an annabi almajiran almajiran sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ah, mun yi magana akan cewa al'ummar sahabbai ita ce fiyayyar al'umma wadda ba a taɓa samun wata al'umma da ta kai su tsarki da nagarta da tsoron Allah ba muka yi magana akan batutuwan da malamai suka yi dangane da fifikonsu shin fifiko ne a dunkule ko ku a hatta a ɗaikunsu kowane ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowane ɗaya da zai zo bayan da muka tattauna akan wannan tabi'ai da asba'u tabi'ina wannan magana akan su mai sauki ce saboda su ba su da wato martaba da darajar ganin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda sahabbai suka samu don haka ana iya samun wani daga cikin asba'u tabi'ina ya zo ya fi wasu daga cikin tabi'ai ana iya samun wasu daga cikin taba'ul asiba, wanda zai zo ya fi wasu daga cikin asba'u tabi'ina wannan babu wani matsala a cikinsa a inda jami'a ya yi yayi a kan wannan kamar yadda muka karanta a satin da ya gabata to maganar da ake yi shin za a iya samun wani cikin tabi'ai ko cikin asba'u tabi'ina saboda tsoron Allahnsa da iliminsa da takawarsa ya fifici wani daga cikin sahabbai ba wai ya fifici sahabbai bai ya zama ya fi wani daga cikin sahabbai cikin waɗanda suka samu darajar sahabbantaka amma kuma ba su samu ɗaukaka irin sauran sahabban ba kamar waɗanda suke al'arab mutanen ƙauye wadanda ba su samu ilimin da sauran sahabbai suka samu ba ko wadanda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga nesa amma ba su samu zama da shi ba ba su kwankwaɗi ilimin da sauran sahabbai suka samu ba to shi za a iya samun wani da zai zo cikin tabi'ai saboda tsoron Allah sa da takawarsa da yawan ilimin sa ya fi ɗaya daga cikin waɗancan waɗanda ba su samu waccan martaba ta ƙoli ba wadda shi ne abinda muka fara tattaunawa a wancan karan ce da yawa ne daga cikin malamai jamhurin malamai suna cewa fafau ba zai so a samu wani wanda zai dara wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko mun kankantar matsayinsa ba ke matukar dai mutumin nan ba sahabi ba ne to ba zai zo ya dara wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi gaba ɗayansu. sai yi fintin kau babu wani wanda zai iya kamo ɗaya daga cikin su sun riga sun yi gaba na gaba ya yi gaba ibn bar daga ɗaya daga cikin manyan malaman malikiya abu umar yusuf ibn bar al-qurtubi rahimahullah ta'ala shi yana ganin cewa fifita sahabbai fifitawa ce ta fuskar wato jumlaci fifita su ne a jumlace amma ana iya a samu wani wanda zai zo daga baya ko cikin karnin tabi'ai ko cikin asba'ut tabi'ina saboda yawan iliminsa da yawan tsoron Allahnsa ya fifici wani daga cikin sahabbai wanda bai samu wannan wato martaba ta zama gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yayi karatu ba amma ya samu darajar sahabbantaka kamar misali waisul qarni wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin zuwansa har yi ce wa sahabbansa wanda ya haɗu da shi ya roƙe shi ya nema masa dama ya yi masa addu'a sai na umar ya ci karo da shi ya neme shi ya masa addu'a to kaga wannan tabi'i ne amma kuma ga wata daraja da ta ya samu saboda yawan tsoron allahnsa da tsawonsa da kusanci shi ga ubangijinsa shi to kaga irin wannan zai fifici wani daga cikin sahabbai wanda bai samu irin wannan zama tare da annin sallallahu alaihi wasallam bai samu irin wani ilimin ba to ibn abdulbar yana da wannan ra'ayi cewa fadar annabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni yace wannan lafzun ne kharaja ala al-umum wa ma'nahu al-khusus lafazi ne wanda yake nuna gamewa amma ana nufin wasu ba kowannensu ba khairun nasi karni ya ce wannan lafazin lafazi ne gamamme amma almuradu bihi khusus wasu ake nufi حجه حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ودى امام الترمذي يرويته لوننسى النبي صلى الله عليه واله وسلم يناتي أمتي مثل آه، مثل المطر لا مثل المطر لا يدرى اوله خير ام اخره الامه كمر وتو مثل المطر كمر وسمن al'umma ta kamar ruwan sama ne ba a san shin farkonsa ne ya fi ko ƙarshensa ba a san inda albarkar take ba a farkon ruwan take ko a karshen ruwan take ce to haka al'umma ta take ya yi hujja da wannan hadisi hadisi ne da imamu tirmidhi ya fitar da shi a الحافظ ابن حجر في فتح الباري حسن اسناد ذا اسناد حسن yana cewa ma yana da hanyoyi daban-daban wanda zai iya kaiwa matsayin sahihi a sheikh nasiruddin al-albani alaihi rahmatullahi ya inganta shi a cikin littafinsa a sahiha cikin silsilatul ahadith as-sahiha shine hadisi na 2286 al-imam an-nawawi alaihi rahmatullah kamar yadda ya zo a cikin littafinsa na fatawoyinsa wanda almajirinsa rashidul afar ya tattara fatawar nawawi an masa tambaya game da wannan hadisin ummati masalul matar la yudra awwaluhu khairun masu akhiruhu an tambaye shi wannan hadisin sahihi ne in kuma sahihi ne mai ma'anarsa game da yake cikin littafin ta na fatawa a shafi na 257 zuwa 258 a taqiqat sayyid as-sannari to shine sai yake cewa wannan hadisin abu ya'la al-musili ya fitar da shi a cikin littafin sa al-musnad ta hanyar yusuf as-saffar an thabit ibn aslam an anas an nabi sallallahu alaihi wa sallam yace an ruwaito shi ne bin riwayat yusuf as-saffar ta hanyar wannan mutumin da ake ce masa yusuf as-saffar shi kuma daga thabit ibn aslam al-bunani daga anas dan malik daga annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa yusuf as-saffar ضعيف باتفاق المحدثين yace shi kuma za'ifi ne a ah, bisa ittifaqin malaman hadisi saboda ya rauna na hadisin da wannan yusuf as-saffar duk da cewa wannan ah, magana ta imam nawawi akwai dubawa abin dubawa saboda ya jingina hadisin zuwa ga abu ya'la cikin littafin sa al-musnad da wannan ta wannan hanya shi yasa sai rauna da shi amma hadisin yana da cikin jami'ul tirmidhi kuma hadisi ne kamar yadda muka ce mafi karancin martaba da zaka bashi hakan ballantana ma zai iya zama hadisi sahihi sai imam an-nawawi yace walau sahha da ma ya inganta in ma ya inganta to ma'anar hadisin za ta kasance kamar haka Ya ce, An-Nahaja yace anna hadha yaqa'u ba'da nuzuli isa alayhi salam wannan iskalin cewa ba a sani ba awwaluhu khairun am akhiruhu cewa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba san inna ya kai alkhairin ba farkon ko karshen ta ce wannan iskalin zai faru ne lokacin da annabi isa alaihi salam ya dawo duniya Kina Baraka حين تظهر البركة wa الخير ويظهر Din? lokacin da albarka za ta yi yawaita sannan alkhairi ya yawaita addini kuma ya bayyana ya karfi wato alkhairi ya yawaita addini ya yi karfi albarka ta yawaita bi haifu ya ta shakkakun ra'i ta yadda mutum in yi irin albarkar da musulmi za su samu kansu a cikinta da irin alherin da zai yawaita a cikinsu da kuma yadda addini zai karfafa sai mutum ya rika shakka yana ta ba hal ha'ula'i hal ha'ula'i afdalu min ula min awa'il al zai rika ta ba shin waɗannan da ya gani a wannan lokaci shin su suka fi ko kuwa al'ummomin al'ummar farko wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama amin awa'il afdal ko kuma al'ummar farko su suka fi nawa ya ce to wannan shine abin da zai faru wace wa ya zaharo da ra'i abinda zai bayyana ga wanda zai ga halin da al'umma za ta koma na ci gaba da ɗaukaka da yawaita alkhairi ce sai rika ta baba shine ma'anar hadisi ummati mathalul maqar la yadra awwalu khairun am akhiruhu yace a wannan lokaci ne za a samu wannan ta baba wa illa fa awwalul ummati afdalu fi nafsi al-amr yace amma ai in ba haka ba farkon al'umma wannan su suka fi a hakikanin al'amari saboda haka shi abinda nawawi ya fassara hadisin ummati masalul matsar ya ce wannan ana magana ne akan wani lokaci da zai zo nan gaba da abubuwa za su kyautatu alkhairai za su yawa addini zai yi ƙarfi mutum ya rika taba ba ko su dinnan ma sun fi na farko duk da cewa a alƙiƙanin al'amari na farko sun fi na ƙarshe wannan shi da abinda da imamun nawawi ya fassara hadisin to wannan iskali ko ishtibah wannan rikice wanda za a samu ai fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace khairul quruni qarni ai ta wanta komai ce al'ummar da take rayu a cikin ta ita ce tafi shikenan an an kawar da dukkan wani rudani da wani zai zo ya samu kansa a ciki a ibnu abdul bar har ila yau ya kafa hujja da hadisin da abu dawud da tirmidhi suka ruwaito hadisin abu ta'laba al-khushani a ciki ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna amamakum ayyaman as-sabiru fihinna kal-qabid 'ala al-jamri lil-'amil fihinna ajru 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalihi qila ya rasul Allah ajru 50 rajulan minna aw minhum qala bal ajru 50 rajulan minkum wani hadisi na abu sa'alabat al-khushani annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a nan gaba akwai wasu kwanaki na zuwa wasu shekaru suna nan tafi as-sabiru fihinna wanda zai yi hakuri ya jure ya riƙe addinin sa a cikin su da qabid jamri kamar wanda yake ne da garwashin wuta a hannunsa wanda zai kankama addininsa kamar wanda zai wato kankame garwashin wuta ne a tafin hannunsa lil'amili fihin na ajiyar hamsina rajulan ya amalu amali wanda zai tsaya ya rike addini a cikin waɗannan kwanaki ko waɗannan shekaru masu zuwa waɗanda suke masu tsanani kan al'ummata wanda zai rike addini ya aiki da addininsa yana da ladan mutum hamsin da ya yi irin aikinsa ne sahabbai suka ce ya rasulullahi ajru 50 rajulan minna aw minhum mutum hamsin daga cikin mu musu habbai koko daga cikin su su wanda ba su habbai ba shine ya ce bal ajiru hamsin rajulan minkum zai samu ladan mutum hamsin daga cikin to ibn abdulbar ya yi hujja da wannan akan cewa to kaga ana iya samun wani mutum ya zo ya yi wani aiki da zai fifici sahabbai ko ya bibici wani daga cikin sahabbai saboda wannan hadisi na abu sa'alabat al-khushani wanda abu dawud da tirmidhi suka rawaito shi haka nan yayi hujja da hadisin da abu dawud da tsayalisi daraja hadisi wannan zamu magana dar hadisi hasan ne hadisi ne hasan albani sheikh nasir bin albani da wasu sun abin tabbatar da shi sai hujja da hadisin tsayalisi حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم هيك أفضل أفضل الخلق إيمانا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني يجلون ورقا يعملون فيعملون بما فيه فهو أفضل الخلق إيمانا ولم نسك في في وتسك في إيمان تكنها للتوب su ne wasu mutanen da suna nan a cikin tsatsannin iyayensu maza yu'minuna bi za su yi imani da ni wa lam yarawni alhalin ba su ganni ba yajiduna waraqan fay'maluna bi za su samu littafi ne Alƙur'ani. sai aiki da abin da yake cikinsa, sa fahum afdalul khalqi imani sun fi kowa cikin halittu imani me hujja da wannan shi ma gashi karu karo karo an ce ga waɗanda za su zo daga baya su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da basu ganshi ba su samu alƙur'ani su yi imani da shi su aiki da shi duk da basu za annabi sallallahu alaihi wasallam ba ibn hajar ya ce wani hadisin yana da rauni kuma haka ne isnadin sa mai rauni ne saboda haka bai zama kamata ya zama hujja ba haka nan yayin hujja da hadisi da imamu ahmad ya rawaito da ne a cikin sunan da tabarani a cikin al-mu'jam kabir hadisin abi juma'a hadisin wani da ake kira abu juma'a a cikin hadisin hadisi ne dogo a cikinsa abu ubaida ta bin jarrah ya ce ya rasulallahi ahadun khairun minna shin akwai wanda zai zo ya fi mu aslamna ma'aka wa jahadna ma'aka mun musulunta tare da kai mun yi jihadi tare da kai أ ب بن الجراح انت اين بتشكين ا المبشرين بالجنة ا ل ج ن اكي موسى البشر ل ثم أمين هذه الأمة أمين أ م تتشم ولد ا يكي و النبي صلى الله عليه وسلم ولد تنبيه أحد خير منا أسلمنا معك وجاهدنا معك شن أ ق و ي ولد ولد زي فيه تتعرض كي من جهادي تتعرض كي سيجي قوم يكونون من بعدكم yu'minuna bi wa lam yarawni wasu ne da za su zo bayan ku sun yi za su yi imani da cikin basu duk da basu ganni ba ba su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba su ga qal'atahu al-bahiyya ba ba su ga illata can halittar da Allah ya masa ba ba su ga mu'jizozin da suka gudana a hannunsa wanda sahabbai suka gani ba ba su ga wato karamu akhlaqi ba irin manya-manyan ɗabi'unsa da yake nunawa ba su zauna da shi ya nuna musu su ba amma kuma sun yi imani da shi sun so shi ya ce to waɗannan khairun minkum wannan alhassan ibn hajar ya hassana isnadin wannan hadisi cewa isnadin sa hasan ne alhakim abu abdullahi mai saburi ya sa hashi wannan ma hujja ce ta ibn abdulbar da take nuna cewa akan iya a samu wani wanda zai zanto ya fifici wani daga cikin sahabbai hakanan ibn abdulbar ya faɗi irin wato abin da ya sa sahabbai suka yi fice har suka zama khairu ummatin ukhdan linnas a cikin littafin sai yake cewa inna qarnahu زمن النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة فإنما فضل أنباس وأن الدرجة منه لأنهم كانوا غرباء في إيمانه ومن سن إيمان الوقت عندما هو عنده إيمان السيسو سنزم بركي سبب إيمان السيسو لكثرة الكفار سبب كافرين في سيسكتما كمر بركي وصبرهم على أذاهم سكي كما بس تنتر وأن كافرين سكي مسو وتمسكهم بدينهم suka kuma kankane addininsu wa inna akhira hadhihi al-umma to waɗanda za su zo ƙarshe daga cikin wannan al'umma idza aqamu dina idan su ma suka tsayar da addini wa tamassaku bihi suka kankame masa wa sabaru ala ta'ati rabbihim suka yi haƙuri a bisa biyayya ga ubangijinsu hina zuhuri sharri wal fiski lokacin da sharri zai bayyana ya yawaita da fasikanci wal harji da kashe-kashe wal ma'asi da yawan saban Allah wal kaba'iri da manya-manyan laifuka suka kasance masu bin addininsu da haƙuri da rike addininsu a cikin irin waɗannan yanki a cikin irin wannan yanayi mawuyaci ya ce kano inda zalika aizan gora ba su ma sun zama baki a cikin al'ummarsu wa zakat a'maluhum fi zalika zaman ayyukan su da suka yi suka tsarkaka a wannan zamanin kama zakat a'malu awailihim kamar yadda ayyukan na farkon su suka tsarkaka yake cewa mimma yashhadu li zalika qawluhu abinda zai karfafa wannan fadar annabi sallallahu alaihi wasallama inna al-islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fa tuba bil ghuraba musulunci lalle ya fara bako zai kuma koma bako madalla da baki ko aljanna ta tabbata ga baki wani hadisi ne sai yana cikin sayo musulun. to wace saboda haka al'ummar farko ta samu darajar da ta samu wannan haƙuri da juriya da suka yi duk da cewa suna cikin kunzumin kafirai amma wannan bai hana su rike addinin su ba bai hana su tsayawa bisa biyar Allah ba duk da abin da yake kewaye da su na sabon Allah to haka nan a ƙarshen al'umma yayin da al'amura za su taɓarɓare shirka ta yi yawa sabon Allah ya yi yawa fasikanci ya yi yawa kashe-kashe ya yi yawa amma a samu wasu sun ci gaba da dogewa da riƙe addinin su tsamau ba tare da sun abin nan ba tare da sun sassauci a kansa ba sai to su ma waɗannan sun zama hura ba to kaga sun samu su ma darajar da waɗancan suka samu sai dai duk maganar da abin abdulbar yake ya fitar da wasu daga cikin sahabbai yace waɗannan har duniya ta tashi ba za a yi kamar su ba su ne ahlu badr da ahlu hudaybiya mutanen da suka halarci yakin badar sahabban da suka halarci yakin badar da waɗanda suka halarci sulhul hudaybiya ce duk maganar da yake yi fa ban da su a ciki ban da su a ciki kaga su sayi na umar abubakar usman duk waɗannan manya-manyan sabon duk ba da su ke don kakka zo ka ce ai za a samu wani ya fi sayi na abubakar ya ce ya togace waɗannan aka duba littafin ta a tanhid mujalladin sha uku shafi na casa'in da bakwai a tsohuwar ɗaba'ar kenan ɗaba'ar magharibiya a cikin sabuwar ɗaba'a ta تتوب الشرع اول مجلد نبكوي دي فلكو فلكونسا فلكو فلكون مجلد نبكوي شافي شافي نبكوي ابن السماء حديث نافع عن آه، عبد الله بن عمر آه، ابن حجر الاسقلاني يا ببي وأنما قدنونا الحافظ ابن حجر أتكين فتح الباري مجلد بكم شافي نشرة ya yi masa martani domin yana tare da jumhurin malamai wanda mu muna tare da su kan cewa babu wani wanda za a samu duk irin aikin da zai yi da zai kama kafar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan hujjoji na ibnu abdul barr mun ji mun yadda annabi ya faɗi su amma ba sa nuna cewa an fi sahabin annabi daraja muna tare da wannan ra'ayi shine kuma ra'ayin jumhurin malamai kamar yadda a wancan karatun muka faɗa alhazi iya da ya haifaito maganganun guda biyu a cikin ikimalul mu'lim ta ce ga amma ga inda jamhurin malamai suka tafi ibn hajar yake cewa wallazi yazhar anna annaban qatala ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yake zahiri maganar da take zahiri shine duk wani wanda ya yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bi amrihi da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam au an faka shay'an min malihi bi sababi ko ya ciyar da wani abu na dukiyarsa a dalilin ma'aikin sallallahu alaihi wasallama la ya'diluhu fil fada'ili ahadun ba'dahu ba wani wanda zai zo ya kama kafarsa a falalla bayansa ka'inan man kana kowane ne shi wa amma man lam yaqa lahu dhalika fa huwa mahallul bahr wanda bai samu wannan ba shine mahallin bincike da tattaunawa yace wal aslu fi zalika qawluhu ta'ala دليلي أكم ونا فدر الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله سنن سنة ابن حجر الأسقلان نعم والذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم yace falalar sahabbantaka babu abin da zai kai ta saboda ganin annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi da idanunsu wannan darajar da suka samu ta yin arba da annabi sallallahu alaihi wasallam suna masu imani da shi masu miƙa wuya ga biyayya gare shi to ta sa sun zama wasu daban da babu wanda zai cin musu yace wa amma man ittafaqa lahu الذب عنه والسبق إليه بالهجرة أو النصرة وضبط الشرع المتلقى عنه وتبليغه لمن بعده فإنه لا يعدله أحد ح د ممن ي بعده شوان لإداج يسام باوى النبي صلى الله عليه وسلم كاريا يسام باوى النبي صلى الله عليه وسلم كاريا يسام هجرا زواج النبي صلى الله عليه وسلم ويسام تيمكاوى الدين النبي صلى الله عليه وسلم. da kiyaye shari'a ta hanyar jin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da kiyaye su da isar da su ga yan baya da isar da wannan sakon da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ga yan baya fa innahu la ya'diluhu ahadun mimman ya'ti ba'dahu to kowane ne zai zo bayan su ba zai cimma wannan ba domin wannan martabar da ya samu ya riga kowa imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga kowa hijira ya riga mu da muka zo daga baya yin imani da hijira da nusra taimakawa annabi da taimakawa addininsa da ma jin abinda annabi ya nuna shi na shari'a da kiyaye shi da isar da shi ga waɗanda za su zo baya to kaga wani aiki ne da sun riga sun yi gaba a cikinsa لأنه ما من خصلة من الخصال المذكورة إلا وللذي سبق بها مثل أجر من عمل بها من, من بعده فظهر فضله تمر دأ من دأك فلا daga cikin waɗancan ayyuka da sahabbai suka yi sannan suka rawaito waɗannan ayyukan suka zo gare mu to duk wani wanda zai yi aiki irin wannan suna da kamashi duk wani hadisi da abu huraira zai rawaito wani musulmi ya ji abin da yake cikin wani hadisi ya yi aiki da shi umarni ko hani to abu huraira yana da kamashinsa haka anas hakanan abdullahi ibn umar hakanan abdullahi ibn abbas hakanan aisha hakanan sauran sahabbai gaba daya duk abinda suka ruwaito na ayyuka ko aka ce sun yi muka yi koyi da waɗannan ayyukan to suna da kamasho a cikin aiki to kaga ba magana ce ta kai aiki irin nasu ba su kuma sun samu wani kamasho daga wajenka kai baka samu komai daga wajensu ba kaga dole su fifita a nan ce wa muhassalun ya yace inda wato sabanin zai kara kaɗaita shine fi man lam yahsul illa mujarrad mushahada a ce ga wani kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gano shi bai yi irin waɗannan abubuwan da sauran sabbin suka yi ba bai yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ciyar da dukiyarsa ba bai ruwaito komai daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da muka ce waɗanda suka ganshi lokacin da yake hajjatul wada suka hango shi wataƙila su ne kawai za ka yi magana a kansu yace fa in jumi'a baina mukhtalaf al-ahadith al-mazkura kana muttajihan ce shi ma in kace a doke waɗancan hadisan da aka da Ibn Abdul Bar ya ambata a hada su da hadisan da suka nuna falalar sahabbai da fifikon sa yace abu ne mai kyau wato haka ya dace yace kamar mai yace hadisin lil amil minhu ajru 50 minkum wanda ya aiki a cikin ku yana da ladan mutum 50 daga cikin su ibn hajar yace la yadullu ala afdaliyati ghayr as-sahabati ala as-sahaba wannan shi kadai bai isa ya nuna fifikon wani wanda ba sahabi ba akan sahabi yace eh wannan ba zai iya nuna fifikon sa ba akan sahabi lianna mujarrad ziyadati al-ajr la yastalzimu thubut al-afdaliyati al-mutlaqa dan kana da wani aikin da ka fifi fifici wani a cikin sa alada baya nuna cewa ka fifici kuma gaba daya shi kuma tana yiwa a wani gurin yana da aikin da kai kuma baka da shi don kuna sana'a iri ɗaya da mutum ka fi shi a nan yana da wata sana'a can da ya yi nisa ba ka cewa ka fi shi kuɗi don kawai kun yi tare a cikin wata sana'a amma shi yana yin wata daban ya tara kuɗi a waccan sana'a to kuma ka zo kana cewa ai ka fi shi kuɗi gaba ɗaya saboda kawai kuna sana'a ɗaya ka fi shi ka fi shi jami ya ce ba haka ba ne ya ce wa aizan fal إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل يتي أنا أنا نون في في كل هذا أكن أيك إرنسا أنا نون في في كل هذا يكون لا دا يكون أكن أيك دسكيري دا كبر أتي كاي جهادي يا هي جهادي كاي زكا يا هي زكا كاي حج يا هي حج a ce kai ma ka samu lada ko fiye da nashi ko daidai da nashi a irin wannan to akwai kuma wani abin da shi yake da shi kai baka da shi yace wa fa amma ma faza bihi man shahada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ziyadati fadilati mushahada fala ya'jiluhu ya ahadun amma wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kau da wannan ganin da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce ka to kaga babu abin da zaka kuma ka kamo shi anan tunda dai kaga kai ba kai yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ballantana ku ido hudu da shi ballantana ka zauna kai masa tambaya an samu ka sahabban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan to iya wannan kadai ta isa ta ciyar da shi gaba gaban da ba za ka iya cin masa ba yace fa bi hadha tariq yumkinu ta'wil al ahadith al mutaqaddima ta wannan hanyar duk sauran hadisan za ka iya ba su fassara a haka a ce kun yi tarayya da su akan wani aiki ka samu wani lada fiye da yadda wani daga cikin su ya samu to amma yana da shi kuma sahabi yana shi kuma wani abin da kai ba za ka taɓa samun ba to shi kuma anan ya wuce ka to kaga ana maganar ka samu lada fiye da nashi a wannan aikin to a can kuma ka san da ya samu ba ka sani ba to kaga ba za ka fito ka ce ai ka fi shi ba falala yace wa amma hadisi abu jum'a hadisin abu jum'a da yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi magana hadisin abu jum'a shine hadisin da abu ubaida ibn jarrah yake cewa ahadun khairun minna ya rasulullah aslamna ma'aka wa jahadna ma'aka akwai wanda ya fi ya ma'aikin Allah mun yi jihadi tare da kai mun yi musulunta tare da kai mun yi jihadi tare da kai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane da za su zo nan gaba su imani da ni ba su ganni ba Ya ce to wannan hadisi masu ruwayar ta ba su yi ittifaki akan lafzul khairiyya ba khairun minna ce ba su yi ittifaki akan wannan lafazin ba akwai waɗanda suka ruwaito shi da lafazin qulna ya rasulullah hal min qaumin a'zamu minna ajran a cikin mutane akwai wanda za su su fi mulada kalmar lada daban kalmar khairun daban khairiya ita ce nuna fifiko kamar ce kuntum khaira ummatin khairul quruni qarni to wancan lafazin da yazo a cikin riwaya da muka karanta yace khairun ahadun khairun minna sa'adar yace ba duka ne suka yi ittifaki akan lafazin khairiya ba wasu sun rawaito shi da lafazin ajr ajr lada kamar yadda tabarani ya rawaito shi ce kuma isnadin tabarani ma ya fi wancan isnadin da aka rawaito wancan lafazin da shi yace kaga da nan sai yayi daidai da hadisin salaba wanda yake cewa lil amili fihinna ajru 50 rajulan minkum kaga ajr lada aka yi magana fifiko alada ba shi ke nuna fifiko ta kowace fuska ba malam yace wa lihaza kana ma'rifatu aqwalihim fil ilmi wad din wa a'malihim khayran wa anfa'a min ma'rifati aqwalil mutaakhirin wa a'malihim fi jami'i ulumid din wa a'malihim saboda haka ne wato saboda fifikon da sahabbai suke da shi da darajar da suka yi fintinkau a cikinta mara ya ce saboda haka sanin maganganunsu a cikin ilimi wato maganganun da suka yi na ilimi da maganganunsu na addini wa amalihim da sanin ayyukansu khairan ya fi alkhairi wa anfa'a ya fi amfani min ma'arifati a aqwalil mutaakhirin daga sanin maganganun mutane wato wanda suka zo daga baya wato 'yan baya wa amalihim da sanin ayyukansu fi jami'i ulumuddin wa amalihi a cikin dukkanin ilimin muka na addini da ayyukansa kat tafsiri kamar ilimin tafsiri tafsirin alqur'ani wa usulul dini da ilimin aqida wato tushe na addini shine aqida wa furu'ihi da rassa na addini sune ibadu wa zuhdi ko abin da ya shafi gudun duniya wal ibadati ko bautar Allah wal akhlaqi ko kyawawan dabi'u wal jihadi ko gurmaya dan daukaka addinin Allah wa ghairi zalika da sauran abubuwa da suke da alaka da waɗannan ilimin muka da ayyuka fa innahum afdalu mimman ba'dahum to sahabbai da tabi'ai da asba'ut tabi'i da sunni salafus salih sun fifici duk wanda zai zo bayan su wa ma'rifatu ijma'ihim sanin ijma'in su wani za'ihim da inda suka yi ijma'i da inda suka yi jayayya wato suka yi sabani fil ilmi wad dini a dangane da ilimi ko addini khairun shi yafi amfani wa anfa'u min ma'rifati ma yuzkaru min ijma'i ghairihim wa ya yafi alkhairi yafi amfani sama da sanin abinda ake ambata na ijma'in wasunsu da kuma sabaninsu ibn taymiyyah alaihi rahmatullah anan yana gina fifikon ilimin magabata da ayyukan magabata akan waɗanda za su zo daga bayansu duk wani abu na ilimi dangane da addini sanin addini ko kuma aikin da za a yi a samu lada a addinance to sahabbai da tabi'ai da asba'u tabi'ina suna gaba ba wanda zai kai su ilimi ba wanda zai fi su sanin addini ko aiki da shi saboda mai saboda alkhairi ya tattara cikinsu da wancan hadisi da muka karanta khairun nasu karni sun mallaze ne runan sun mallaze ne runan da haka babu wani abu a ilimanci a addinanci babu wani abu na ilimi a addinanci ko wani aiki na addini da zai zama alkhairi wanda kuma baya tare da su ba su san shi ba ko ba su aikata shi ba duk abin da ba su san shi ba a addini ba su yi aiki da shi ba a addini to ba da zai zama alkhairi ballantana wanda zai zo ya san shi daga baya ya yi aiki da shi daga baya ya fi su saboda mai saboda shaidu da suka samu annabi da ya faɗi waɗannan wato al'ummu guda uku sahabbansa da tabi'ai da atba'u tabi'ina a na hudun su sai ce sun ma yafshul kadib daga nan sai ƙarya ta fara yaduwa ta fara yadu ta fara yawaita da haka dukkan waɗanda za su zo bayansu to ba za su kai tsarkin waɗancan ba ba za su kai ilimin waɗancan ba za su kai alkhairin waɗancan ba shi yasa har kullum masu riƙe hanyar magabata suke hujja da ayyukan magabata idan abu ya zo da sunan addini amma sahabbai ba su san shi ba tabi'ai ba su san shi ba atba'u tabi'ina ba su san shi ba to babu yadda za a yi wanda ya san wannan al'umma da alherinta ya ɗauki wannan abin a matsayin addini ya riƙe shi ba za su yi ba sai dai wanda bai san su ba bai san matsayin su bai san alkhairin da annabi ya ce ya tattara a cikin su ba duk abin da yake alkhairi ne to su za su fara sanin dan su suka zauna da wanda ya karantar da su duk duniya ba a samu malami irin sa ba bai musu ƙauran kowane irin na alkhairi ba ba abin da annabi ya koyi musu na alkhairi da bai sanar da su ba to kaga daga baya shekara shekara wani shekaru sun tafi shekara 300,400,500 kawai wani ya fito ya ce ƙoshi ya ce ga wani abu addini ne su bauta Allah da shi za a samu lada za a samu aljanna za a samu kusanci da Allah alhalin sahabbai ba san shi ba tabi'i ba san shi ba atba'u tabi'i da ba san shi ba wannan kai masa watsi da kayansa ka watsa masa abin sa ya je can ya je ya karata amma ba da kai ba kai ka san khairul quruni khairun nasi qarni sun balla zai yi nuna sun balla zai yi saboda ka duk wanda zai ce abin nan bautar Allah ne ana samun kusanci da Allah ana samun kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaye shi wannan tambayar kawai khairul quruni sun san shi khairul quruni sun san shi kawai tambaye shi haka ya baka ansa in yace a ai ka san su sahabbai ne ai su tabi'ai ne mu muna da rauni mu kaza kaza je ka san da rauninka wanda zai rika sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da asbabu tabi'ina wanda ai shine kakkarfa sai je mai rauni kuma haka zaka mutu a cikin rauni saboda haka shine nan abinda ibnu taymiya yake karara kyau ka san maganganunsu a ilimi ka san maganganunsu a addini ka san ayyukansu khairan wa fa'a min ma'rifati aqwalil mutaakhirina wa a'malihim fi jami' ulumuddin cikin dukkan ilimin mukan addini babu wani abin da zai wato da zai zo daga na yan baya wanda ya fi nasu ibn rajab yana da wani ita risala bayanin abin fadla ilmi salaf ala ilmi khalaf wato yadda ya bayanin falalar ilimin magabata akan ilimin waɗanda suka zo daga baya ci ilimin magabata za ka samu maganganun su kaɗan ne amma ilimin gashi nan mai yawa sai ga in magana kaɗan an zo ana sharhin ta a lokaci amma ya ce na 'yan baya sai surutun tsiya amma ba ilimin sai surutu ka iri maga ilimin magabata ba haka yake ba saboda haka ɗalibin ilimi abinda ya kamace shi ko ya waje ba a kansa a cikin tafarkin neman ilimi shine al'ina ya tabi a ya himmatu ya ba da himmarsa wajen bibiyar abubuwan da magabata na farko suka bari na ilimi a harkar tafsiri ne ko kuma a harkar hadisi ne ko a harkar eh, furu'a ce ko ma ne-ne-ne. ka ba da ƙarfi wajen sanin waɗannan abubuwa shi ne ala ibnu taymiya ya misali da wasu daga cikin ilimin muka yace ka tafsir kamar a tafsiri mafi girman littafin tafsirin da aka bar mana wanda yake cike da maganganun magabata sahabbai da tabi'ai da asba'ut tabi'ina ba kamar tafsirin ibn jarir al-tabari babu kamar sa yayi fice a nahiyoyi daban-daban ba wai mujarradin na kalbani ba kawai ruwaya yake ba har da naqadi zai ce maka ta inganta ko mata inganta ba zai kuma faɗi ma'anoni na kira'at i'rab da waye da sauransu ya tattara abubuwa da yawa waɗanda ba ba za ka samu tafsirin da ya tattara su ba kamar nashi wannan tafsiri shine farkon tafsiri cikakke da aka rubuta a duniya wanda ya rasu ya shekara ta ɗari da goma farkon karni na hudu dari uku da goma sama da shekara dubu yanzu littafin yana nan a hannun ɗaliban ilimi sai dai ba kowa ke karanta shi ba ابن حجر أتكين لتافة العجاب في بيان الأسباب أتكين وانا لتافة كتاب يا لسافة ابن جرير الطبري كان لتكين لتفدى قلع qalla an yashadda minhu min aqwali da wahala ka samu maganganun magabata akan tafsirin alqur'ani babu a cikin sa yana da wahala ka duba littafin al-ujab mujallad na farko shafi na 203 hajar ya ambaci wannan daga cikin ilmin akwai tafsirin ibn abi hatim abd rahman ibn muhammad ibn idris ibn abi hatim razi wanda ya shekara shekara 327 ya bar mana sa da cewa ba a samu tafsirin cikakkensa ba amma dai kusan an haɗa mafiya yawancin tafsirin musamman abinda aka samu bayan an samu wani kwafi kaɗan daga cikin abin da ya yi saura an samu da dama daga cikin ruwayo da cikin littafan da suke musnada kamar tafsirin tafsirin ibn kafir dan tafsirin ibn kafir shine littafi na biyu bayan tafsirin ibn jarir da ibn kafir ya dogara da shi tafsirin ibn abi hatim sai kuma ad-durrul mansur na suyudi wanda shi ma ya tattaruwar wayoyinsa da dama kusan an haɗa shi yana nan a bige a abin nan to kaga shi ma tafsiri ne da yake himmatuwa wajen kawo maganganun magabata sahabbai da tabi'ai da asba'u tabi'ina akan tafsirin alqur'ani aya kaza me take nufi kalma kaza a cikin alqur'ani ne take nufi dalibin ilimi lalle ya damu da wannan tafsiri sannan bayan shi akwai tafsir ibn al-munzir tafsir ibn al-munzir ba a same shi duka ba ɗar kitsa ce wani ɗan yanki ne kaɗan aka samu daga ciki daga ƙarshen suratul baqara zuwa ƙarshen suratul nisa shi da wanda Sheikh Abdullah Sa'ad ya haƙƙaƙa shi a mujalladi guda ɗaya to shi ma da a ce an same shi gaba ɗaya to lalle da an samu katafarin littafi na tafsiri wanda ya kunshi tafsirus salaf ah, shi ma ya fi shekara dubu don wanda ya rubuta shi ibn munzir shekara ta 318 gaba duniya 318 kaga yanzu muna 1444 kaga sama da shekara dubu to daga cikin irin tafsiran da suka damu da tafsirin salaf suke kawo akwai tafsirin al-baghawi tafsir al-baghawi ma'alim at-tanzil al-baghawi ya rasu shekara ta 216 516 shekara ta 516 farkon karni na shida kaga shi ma ya kai shekara yanzu wajen a 700 da da rasuwa to wannan kaɗan daga cikin tafasiru wanda aka samu tafasiru salaf har zuwa na baya baya irin tafsirin kafir kathir tafsirin Ibn kathir a dimashki wanda shi ma a cike yake da nakalto maganganu daga waɗannan manyan tafsirin. to za ka ga maganganun magabata dangane da tafsirin ayar alqur'ani haka nan ka zo usulul din usulul shine abin da shafi aqida wanda addini yake ginuwa akan ta duk abin da zaka yi a addini ba zai samu karbuwa ba sai akida ka ta kyautata ta yi kyau ta inganta to shi yasa ake ce ake ce littafan usulul saboda suna magana ne akan usulul iman imani da Allah da abin da ya shafi sifofinsa da ayyukansa haka nan imani da annabawan Allah da manzanninsa da kuma littattafai da abin da ya shafi ranar lahira to akwai littattafai wannan jingim a babin aƙida waɗanda suke himmatu da faɗar aƙida ingantacciya aƙida sahabbai da tabi'ai da asba'u tabi'ina duk wata aƙida da babu ita a cikin waɗannan littattafan to shirme ce ko wasu waye za su taru a kanta sun yi taron banza ba ta da amfani littattafan nan kuma suna nan a hannun ɗaliban ilimi sai ga wanda Allah ya makantar masa da basira shi ne zai tafi yana laliban akida a wasu daban daban irin su littafin ash-shari'a li Abi Bakr ajurri irin su kitab at-tauhid ibn Khuzaima irin su as-sunna na ibn Abi Asim as-sunna na Khallal sharh usul i'tiqad ahli sunna na al-Lalaka'i irin su kitab ar-ru'ya na ad-Darqutni ya rubuta shi kawai akan ganin Allah subhanahu wa ganin Allah eh, martani ga ga mu'tazila da wanda suke kore cewa ba za a ga Allah a lahira ba irin su al-hujja fi bayan al-muhajja na Abu al-Qasim irin su kitabu as-sunna na abdullahi ibn Ahmad irin su alibana na Ibn Battah al-Uqduri da sunan tili littafai su da la'ilin nubuwa na bai haƙi shu'abul iman eh, na imamul bai haƙi eh, irin su littafin zammul kalam na abu abu ismail al-harawi ba abu zar ismail al-harawi a irin su i'tiqadu a'immat al na as da da da to duk waɗannan littattafai ne na aqida kuma dukkaninsu suna kunshe da kaito sahabbai da tabi'ai da sauraka aqidar su ita ce aqida ingantacciya abinda ya shafi furu'uddin furu'uddin wanda ya shafi ibadu akwai littattafai da yawa waɗanda su kuma suke yi kai su maka mazhabar sahabbai da fahimtar su game da abin da ya shafi sallah azumi zakka hajji da sauran ayyuka na ibada daga ciki akwai littafin musannaf ibn abi shayba musannaf abdurrazzaq as-sanani dukkanin sun fi shekara dubu da rubutawa musannaf ibn abi abd razzaq musannaf ibn abi shayba irin su littafin ibn al-munzir al-awsat fi sunan wal ikhtilaf wal ijma' wal ikhtilaf al-awsat fi sunan wal ijtima' wal ijma' wal ikhtilaf littafi ne babba duk da cewa ba a iya samun shi cikakke ba amma dai an buga da yawa daga cikinsa kuma wani al'ausar ɗin kalmar al'ausar ta nuna akwai babbansa muktasar ne akwai as-sunan ɗin shi wannan ba a san ba ina yake ba to shi kansa muktasar ɗin shi al'ausar ɗin wato duniya guda ce wajen hikaito mazhabar magabata a ce maka abu kaza ga ra'ayin abubakar da umar ko aliyu da usman da da ibnu umar da ibnu abbas da abu huraira da manyan tabi'ai ana kawo a cikinsa كل اتفق الاشراف على مذاهب العلماء فيما ابن المنذر فيما مختصر من الاتفق آه، نا الاوسط نا الاوسط ماشي لذا تشيوا شيما وان بانغارن ساكا بغا با يا سامون سدكا با اكوي لتتفق ابو بكر احمد بن الحسين البيهقي اكوي لتتفق بيهقي شكرا تقريه بدا مسند تقسيرسو تقريه بدا مسند تقسيرسو littattafansa cike suke da kawo mazhabar magabata a cikin ayyukan ibada littafinsa a sunanul kabir ko a kubra littafinsa a ma'arifatun sunan da littafinsa al-khilafiyat ba a same shi duka ba amma akwai muktasar ɗinsa na ibn faraj an buga shi gaba ɗayansa yana nan a hannun ɗaliban ilimi da irin littafin al-muhalla na ibn hazm bincike yake da kawo maganganun sahabbai da tabi'ai akan mas'aloli na ibada haka na littafin at-tamhid na ibnu abdul bar da littafin al-istizkar shi ma cike yake da wannan banda littafai da aka rubuta a babubuka kamar irin littafin al-amwal na abu ubaid al-qasim ibn sallam littafin al-amwal na ibn zanjuya da sauransu da sauransu suna nan da dama to haka nan a babin al-akhlaq ɗabi'u masu kyau su ma akwai littafan da suka himmatu da kawo maganganun magabata kamar irin littafin makarimul akhlaq na na al-qara'iti yana da makarimul akhlaq yana da masawil akhlaq al-qara'iti shi ma kusan shekara sama da dubu 321 ya bar duniya abubakar muhammad ibn ja'far al-qara'iti akwai makarimul akhlaq na ibn abid duniya akwai makarimul akhlaq na tabarani dukkan waɗannan littafan sun fi shekara dubu da rubutawa kuma duk abin da suka koyarwa shine kyawawan ɗabi'u da kawo maganganun magabata sahabbai da tabi'ai da asba'u tabi'ina haka nan a babin zuhudu akwai littafin al zuhud na asad asad sunna ibn musa a shekara ta 2012 ya rasu kaga sama da shekara dubu akwai littafin az-zuhud na wake ibn al-jarrah wake ibn al-jarrah shekara ta 1997 ya shi ma littafin sai yana nan akwai littafin ibn al-mubarak ibn al-mubarak az-zuhud az-zuhud ibn al-mubarak shekara ta 181 rasu 181 akwai littafin al-hannad al-sari az akwai littafin az na imam ahmad ibn hanbal ya rasu shekara ta 241 to duk waɗannan tsofaffin littafai ne akwai na abu dawud az-zuhd li Dawud da as-sijistani abu dawud shekara ta 275 ya bar duniya sama da shekara dubu sauraka babu wani bangare da ba za ka samu maganganun magabata ba salafus salih sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in haka Aljihad jihad da ya faɗa akwai Aljihad na ibn mubarak akwai Aljihad na ibn abi asim dukkanin su da dadin littattafai ne banda manyan littattafai da suka ƙunshi wannan kamar waɗanda muka ambata al-musannafat da sauransu to tsayawa ka karanci fiqhun waɗannan mutane da fahimtar maganganun su ya fi alkhairi ya fi amfani sama da kasan waɗanda suka zo daga baya kuma Allah subhanahu wata'ala ya tsare ilimin su har zuwa yau ilimin yana nan a cikin al'umma wanda ya so ya sani zai sani wanda bai so ya sani bane zai ta zama yana tabbelansa yana ta shirmansa amma ilimin yana nan azube littattafan suna nan abige an musu hidima sun shekaru masu yawa saboda haka sanin wannan shine wato hanyar da za ka sa ka san rayuwar waɗannan mutane har kai koyi da abin da suka aikata a rayuwarsu kai ma ka samu abin da suka samu na falala shi yasa za mu ga annab ibn taymiya ya ci gaba da magana akan wannan gaba zai ɗau lokaci yana magana akan gaba ta kwatanta ilimin magabata da kuma ilimin yan baya baya waɗanda suka zo aka yi tirgin gimu tare da su za mu ga cewa ilimin magabata ya fi infani ya fi alkhairi lokaci ya yi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa da daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh